ilimi garkwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa da. Masu sauraro 'asalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. Sanin kowa ne cewa matsalar ilimi musamman ma a jami'o'in Najeriya tare da yajin aiki da kuma rashin kayayyakin aikin ya sanya 'yan Najeriya zuwa kasashen Afirka irin su Ghana, jamhuriyar Benin har ma da jamhuriyar Nijar na daga cikin ƙasashen da 'yan Najeriya ke zuwa domin karo ilimi akan wannan ne wakilin a kasar ghana idris abdalla bako ya ji ta bakin wasu 'yan najeriya da ke karatu a kasar ghana dalilin da ya sa suka je kasar ghana domin karin ilimi ba tare da na ja ku da nisa ba ga idris abdalla bako kasar ghana na da jami'o'in gwamnati da ke aiki daidai da ka'idoji na ƙasa da ƙasa akwai jami'ar ghana legon da jami'ar ilimin ƙwararru da ke legon jami'ar kimiyya da fasaha ta kwame Unkurma da ke kumasi jami'o'in cape coast da na uds da ke tamale jami'ar makamashi da albarkatun ƙasa jami'ar ma'adinai da fasaha jami'ar kiwon lafiya jami'ar ilimi da ke ba da sauransu haka kuma akwai ƙaruwar jami'o'i masu zaman kansu da ke ba da digiri da shahadu a kowane fanni galibi daga ƙasashen waje kuma 'yan ƙasashen waje ne suka fi yawa a waɗannan jami'o'in saboda makudan kuɗi da ake karɓa. A halin yanzu akwai 'yan Najeriya kimanin dubu biyar da ke karatu a fannoni daban-daban a Ghana. Rahotanni sun nuna cewa a cikin shekarun dubu biyu da sha ɗaya zuwa dubu biyu da sha biyar, kimanin 'yan Najeriya dubu saba'in da biyar ne suka yi karatu a Ghana. Ga yawancin ɗaliban Najeriya a yammacin Afirka, Ghana ce ta zama babban zaɓin su saboda tsarin karatunsu ya fi kwanciyar hankali, babu yajin aiki kuma akwai tsaro a ƙasar. Na yi hira da wasu ɗaliban Najeriya a Ghana kuma na fara da tambayar su ko shin menene dalilin da ya sa suka zaɓi Ghana. Ni sunana Anasan ɗahiru kuma ina karatu ne a Wisconsin International University College wacce ke nan garin Accra babban birnin Ghana kenan. To a yanzu ina yin digiri na biyu ne kuma ina shekara ta farko kenan. E gaskiya dalilin da ya sa har na bar dukkanin jami'an da suke Najeriya na zaɓi na zo gane karatu ba zai wuce matsalar yajin aiki ba da ake fama da ita a cikin mu na Najeriya. Sannan kuma abu na biyu wani lokacin idan mutum ya bar gida ya tafi wata ƙasar da ne yin karatu. karatu zai samu ƙarin ilimi ta fuskar haɗuwa da jama'a daga wasu gurare na daban-daban wanda idan a Najeriya ne iyakacin kai da al'ummar da kake taso cikin ta ne ba wani abu wanda yake na bambanci amma kamar ana za ku wasu al'adu da wasu abubuwa da makamantan haka abu na biyu kuma security gaskiya na ɗaya daga cikin abin da ya sa na zaɓi nan domin a da ba nan ƙasar zanzo ba ina tunanin sudan zan tafi karatu to amma rashin tabbas na harkar tsaro ya sa na ga cewa kamar ghana zai iya fiye min dacewa da ni in zo in yi karatu a nan sannan kuma na samu gane gaskiya alhamdulillah fiye da yadda nake tunani ta kamar ci gaba domin yadda na ga irin ci gaban da suke da shi musamman ta fuskar ilimi ban yi nanin cewa sun kai wannan matakin ba. Sunana Aisha Ibrahim kuma ina nan jami'ar Islamic University College wanda yake Trasaco East Legon kuma Ina karanta BSc Human Resource Management ne a makarantan. To ni dai gaskiya kwakwaran dalilin da ya sa na zo gana karatu din da dai ina da wasu dalilin shine makarantunmu na nan Najeriya ana yawan zuwa yajin aiki wato strike kenan. Da haka ne na zo gana but apart from this there are other reasons da na zo ban da wannan reason amma wannan shine main dalili da na zo gana karatu. Sunana Yusuf Garsa ina Pentecost University. To yanzu dai mun riga da mun kare mun kammala karatunmu a watan goma sha biyu ga shekarar da ya shige. Yanzu muna jira mu yi graduation ne. inshallah Allah hopefully very soon za mu yi alhamdulillah zuwa na gana dai to I can za mu iya ce yin Allah ne don da na kare makaranta na yi applying zuwa Niger Delta University na sake na yi applying University of Jos amma da Allah ya yi allantakansa ban zo na samu kowanne daga cikinsu ba bayan na je na rubuta jam na rubuta positiyami amma Allah zai yi allantakansa ban zo na samu ba to shine na zaune sai abokina rubuta mini message ya ce gashi gashi gashi so na je na bude sai na ce bari in gwada applying a Ghana haka sai na yi applying bai kai two weeks ba sai aka turo bin admission letter to alhamdulillah 我是，得有 mun kare makaranta a Ghana. Shin koya suka ga bambancin yanayin ilimi a nan Ghana da kuma Najeriya? Barin fara da ke Grace. Sunana Grace ne na zo Ghana na zo na koya nursing a Pentecost University. A maganan kwatancin ilimin na Ghana dukansu suna da kyau domin wajen akwai wajen da zaka ga akan cewa ilimin na Ghana yana da wuya akwai wajen da zaka gan kuma yana da sauki. In ka duba na gida ma haka akwai wajen da zaka gan kamar yana da wuya akwai wajen da zaka gan kamar yana da sauki kuma yanzu kamar na gida yanzu population namu yana nan da yawa fiye da na population na gana so wajen da zai zama mana wuya a gida shine akan cewa in kana gida za ka rubuta jarabawa ne ko ka rubuta wasi ka rubuta jam ka samu admission amma a nan Ghana za ka gani in ka rubuta wasi naka shikenan za ka samu makaranta so irin wayannan abubuwa yana sa akan cewa samun makaranta a can a Najeriya zai ɗan zama da wuya. To Malam Anas ko ina ra'ayinka game da wannan? To gaskiya kwatanta yanayin yadda ilimi yake na Najeriya da Ghana ina gaba zai wuce ta fuska kamar guda biyu zuwa uku ba. Na farko dai gaskiya ta fuskar rashin yajin aiki wanda idan ka lura a nan ba maganar wani abu da ake kira wai shi a tafi yajin aiki a rufe makarantu ba a karatu. Wannan kuma a Najeriya za ga cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya addabi ɗalibai. To masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai sai mako na gaba za mu dora a madadin wakilinmu Idris Abdallah Bako daga kasar Ghana da kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Julie Ledet Gresham na ku baban Yarji Prin ke cewa huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da kwazo ƙoƙarin musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa